raba kan ba abin da za mu ce sai da mu kara Allah godiya dan a halin da ake ciki yanzu akwai wannan buturan nan da yake yin shinkafa a kenya ya zo nan mun ba shi kadada dubu talatin yin shinkafa kuma a taraba in Allah da nan da shekara ɗaya biyu za a nemi kashi goma sha biyar na shinkafar da ake ci a Najeriya gaba ɗaya zai zo daga taraba ne to kaga wannan ya nuna cewa shinkafar da ake taho da ita daga kasashen waje kashi sha biyar gaba ɗaya wannan gwamnati za ta rike kuɗin nan ba za a sayi shinkafa ba za a samu daga taraba na ɗaya kenan na biyu eh, dangote ya zo mun ba shi kadada dubu arba'in da biyar zai yi siga a nan taraba to kaga siga ma da yake so ya zai fi ainihin na numan kamfanin da zai yi a nan babban kamfani ne wadda kaga kamar yadda muke faɗa kenan ainihin yaranmu za su shiga cikin wannan aiki bayan ma sun zama ma'aikata a kamfanonin nan akwai abin da tura suke cewa ainihin wato su ainihin wadda suka ba da filayensu eh. aka ba su abin nan za a kuma ba su iri hmm. wa'annan za su ba su iri su kuma su shuka sannan ainihin wannan kamfanin kuma ta saye abin da suka shuka kaga an samu kusan zance an samu riba kashi biyu ainihin 'ya'yansu za su yi aiki a kamfanonin nan su kansu za a ba su iri su shuka sannan ainihin kamfanin kuma za su sai kayan su da suka shuka a rinka amfani da shi a sarrafa shi ya zama siga ya zama shinkafa to kaga alhamdulillah an samu ci gaba a taraba kuma muna nan muna da fili har yanzu muna kiran ainihin wanda suke so su faɗaɗa ainihin aikin gona su zo mu ba su fili muna da su da yawa a nan wadda ina jin a ƙasar nan aka ce zancen noma ne aka ce taraba ina jin kusan za ta zo na ɗaya don ƙasar mu ba ƙasa ce da ta lalace ba ƙasa ce wadda take da albarka wadda kowa ya zo duk abin da ka shuka in Allah da za ka samu eh, dubban dubbansa a yin da ka shuka.